والسلام على عبد المسلمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رضي الله عن التوحيد وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا تهدي بنا شرعنا وهدنا قلوبنا خيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

وهو الشيخ محمد نور الدين بن ابو بكر وتوسل الدعاء مر الدعاء وقد اجر دين القران وليس دين القران وذكي يقرأه ورويه وأن سنوات أكبر سوى سوريا سنوات أكبر الحضارة الشجاع وهو الشيخ محمد da ilimi da bisa kaddara wa Allah bayan ya samu kiran yana da a da da da da da So you were right. There are ومن كلام على عيش الشمير ولكن هي الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كلام الله صلى الله عليه وسلم لو ما يجي على ولا ولا موجود wanda ke hassas da ruhi ne mai kyau ko matakar mahimmanci wanda kuma yana da kyau don kuma

shi ne wajen matsala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ginshiki ne daga cikin ginshikan soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi yin biyayya shi yake nuna alamar cewa akwai kamar domin Allah ta'ala ya ce wa kullu tu'minu billahi wa tattabi'u yuhibbu Allah da aka yi wa sallallahu alaihi wasallam ko ga mu kaga wasu cewa idan kun kasance kuna sallah na sai kun yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sannan Allah ba zai to biyayya ga Allah a gishiki ne kuma na kaunar da Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma biyayya ga Allah shine shiriya ga addini gaba da Allah ta'ala yake cewa in su dimu ta hadu lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam na musamman shiriya a kan cika wani surutu malam zai gabatar da wanda mashawara ya sha kawo malam rubuti sananne ne ma'aruf ne wal ma'aruf la yawa sanan da ba a ce sai an kana da shi ku insha Allah za ku kuma za ku fahimci sosai da shi daga cikin abin da Allah ya wasu ne ne na cewa a da tabbatar da shi kuma wa ya yi wa da kuma da shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله أجارنا من النار ثم مسأل بركة ina farin cikin haduwa a wannan rana ta Juma'a wanda ya zamto 22 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1440 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas bayan haihuwa annabi Isa alaihi salam mun taru a wannan masallaci mai albarka na El Jibril don gudanar da muhadara wanda aka riga aka gabatar ko aka riga aka sanar tun a baya a hakikanin gaskiya ba ne wanda ya kamata a ce zan gabatar da irin wannan muhadara da kuma wannan maudu'i wanda yake buƙatar manyan malamai da kuma masu bincike ba wai irin maɗaliban ilimi ba Allah yana gani aslan malam rabi abdullahi ne zai gabatar a matsayin ni ne ta'aliki wato abinda ake nufi ka kaga maudu'in gabaki ɗaya. dama babu wanda ya dace da shi in ma shi barista ishaq in ma dai kuma me malam rabi'u su ne suka fi dacewa su ba wannan mawdu'i hakkinsa ɗazu da rana bayan kusan sallar juma'a na tuntubi malam rabi'u akan yanayin yadda laccar za ta gudana to ya riga ya gabatar da uzuri cewa abin ya riga ya haɗe masa da wani abu wallahi ni ban sani ba in ba ɗazan ba to kun ga ya zamto an ce irin wannan maudu'i an yi wa mutum fujwa eh, sai a hankali sai dai mutum ya ringa taka tsantsan don haka na riga na gabatar da uzurina a matsayina na wanda ba wani abu da na kunsu wanda zan iya gaya wa 'yan uwa ɗalibai eh, na biyu na gabatar da uzurina ba ni zan yi ba a matsayina na karamin ɗalibi ina fatan 'yan uwa za su mun afuwa su karɓi uzurina mun tattauna da malam mahmud akan yi ɗage lakcan matun da sai na ga an riga an sanar bai dace ya zamto cewa an tara mutane an zo an ce ba za a yi ba koya ne kawai ne a yi ko da daidai gwargwado ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruwan ni walau an ku isar da sako na ko da aya ɗaya ne malamai suka ce abin da ake nufi da aya ba wai dole sai ayar alqur'ani ba a ko da kalma ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa rubba muballighin aw amin sami za ta iya yiwa wanda aka isar wa sakon ya kuma wanda ya isar da sakon aikata wannan abu to duba da wannan hadisi da ko faɗin Allah subhanahu ta'ala fa zakkir in nafa'ati dhikra to sai naga ya kamata a ce ko da kalma ɗaya ne mun zo mun haɗu da ƴan uwa mun karar da juna la Allah zan iya yin kuskure ga malam Mahmud nan sai ya tashe ni ina fatan wannan mawdu'in kuma ba wai an karkare shi kenan ba za a ƙara sa lokaci ya zamto an yi cikakken bayani dangane da abin da ya shafi wannan mawdu'i kamar yadda bayani ya riga ya gabata mawdu'i ne akan soyayya ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da kuma yi masa biyayya idan aka ce abu ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to abu ne dole da takatsantsan idan ka ce ya ce to dole ya zamto ka kawo wani nasu daga cikin hadisai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ko kuma aya wanda Allah subhanahu wata'ala ya haikato mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ko ya aikata to wannan shine dama mazhaba na ahlus sunna wal jamaa ba wai abu ake kawai da ka ba dole ne ka kawo dalili a cikin fadin da ka fada in ka ce abu kaza a addini abu kaza a addini addini ne to za iya saurarawa mu ji haka ne addini ne amma menene hujjarka mun sani abu baya zama addini face in akwai nassi daga cikin alkur'ani wanda ya tabbatar da shi a matsayin addini ko nassi a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ko kuma ijma'i na malamai ko kuma kiyasi cikin abin da malamai suka yi kiyasi a kai suka mai da shi a matsayin addini an gane ko shimfiɗar da zan yi shi ne tunda abu ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamata mu san waye manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma da me aka aiko shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kafin mu zo gabar yi masa biyayya cikin abin da aka aiko shi sunnar Allah ta gabata Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da yawa wasu mun san su wasu ne ba mu san su ba cikin wanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin alqur'ani kwaya 25 ne Allah ya ba mu su. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك yace akwai manzanni wanda muka riga muka baka labari a kansu akwai kuma ne wanda ba mu riga mun baka labari a kansu ba Allah subhanahu wataala yana aiko kowane annabi a lokacin da ƙasa ta lallace ya zamto ba tauhidi kwata-kwata wanda koda akwai tauhidin ba za a iya kwatanta shi a matsayin akwai shi ba saboda ne neman sama a wannan lokacin wahala ne sai an samu karnuka da yawa Allah idan ya aiko annabi a wannan karnin matsala ya zo ya gyara mutane idan Allah subhanahu wataala ya ɗauki ransa mutane suna kan addinin wannan annabi Allah ba zai sake aiko wani annabi ba har sai sun canza idan suka canza aka zamto bautar gumaka bautar bayin Allah na gari bautar abin da ba shi da rai da wanda suke da rai sai Allah subhanahu wataala ya aiko ni, annabi ya jaddada ni ya jaddada tauhidi tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabin da ya gabace shi akwai fataratun min alwahi a inqita akwai tazara har sai da mutanen Makka da mutanen Hijaz ko in ce jazira ga baki ɗaya suka canza addini kwata-kwata a lokacin ya zamto babu abin da yake tashe in ban da bautar gumaka wanda idan ka duba littattafan sira misali muftasar siratul rasul na Muhammad bin Abdul wahab ya kawo wanda ya fara shigo da bautar gumaka maka shine amru bin ulhai ya je kasar ya ga suna bautawa gumaka ya taho da shi tsaraba a matsayin mutanen Makka su dinga bautawa ne su dinga bautawa ƴannan gumaka kamar yadda ake a sha Allah cikin hikimarsa gari ya riga ya yaɗu ga baki ɗaya ana shirka to a lokacin Allah subhanahu ta'ala sai ya ƙadarta haihuwar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa a wannan lokacin dan ya zamto shine annabin ƙarshen zamani malamai sun yi bayani da dama manzo Allah sallallahu alaihi wa an haife su a garin Makka kamar yanda mai littafin Rawdatul Anwar fi siratin nabi al-mukhtar Muhammad Safir Rahman ya faɗa an haife shi a garin Makka hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yadda dangane da farkon wahayi misali za mu fara akan abin da shafi farkon wahayi an karɓo daga Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa abinda aka fara yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wahayi da shi shi ne mafarki na gaskiya take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ganin wani abu a cikin mafarkinsa face wannan abin ya tabbata da gaske kamar yadda ka san asuba za ta waye to haka wannan abin zai tabbata mafarkin annabawa mun riga mun sani gaskiya ne Allah ya riga ya ba mu labari a cikin alkur'ani akan tarihin annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail annabi Ibrahim yake cewa ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur ma za tara annabi Ibrahim yana ba wa ɗansa annabi Ismail labari yana cewa inni ara fil manami ni na gani a cikin mafarki anni adba'uka ina yanka ka fanzur ma za tara me kake gani annabi Ismail ya ce ya abati fa'al ma tu'mar ya baba ka aikata abin da aka umarce ka da shi satajiduni insha شاء الله من الصابرين zaka same ni cikin masu hakuri cikin abin da Allah ya umarce ka da shi wato kaga wannan gabar mafarkin annabawa gaskiya ne nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa daga baya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai aka soyan masa da ya kaurace wa mutane yaje yana ibada shi kadai yana tuntuntuni cikin me cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana ɗaukar guziri daga gurin sayyidatuna Khadija ya tafi kogan garin Hira ya tafi kogan Hira a wani dutse da ake kira Jabalun Nur zai ebi guziri yayi kwanaki da wannan guzirin yana tintintini a cikin me a cikin halittun Allah subhanahu wata'ala wato kaga tun daga wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya riga ya zabe shi ya shi ne annabin ƙarshen zamani in ka duba tarihin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani duk wani abu da mutanen jahiliya suke aikatawa na bautar gumaka da zina da kashe 'ya'ya da shan giya da cin riba da fun karfi Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa aikatawa al'adar mutane ce yanzu mutum misali a ce da ba mutumin kirki ba ne in ma dai ya yi shaye-shaye in ma dai ya yi wani abu wanda ba mai kyau ba ya zo ya tuba zuwa ga Allah la'alla Allah ya karɓi tubarsa ga baki ɗaya amma idan ya zo cikin mutane za su ci gaba da zarginsa da abin da ya gudana a baya ce kamar ba shi ba ne yake aikata kaza kamar wai mu zai wa'azi kamar ba shi yake kaza ba to sai Allah ya kare annabinsa an gane aiko saboda ne zai aiko su da wani muhimmin sako na gaya wa jama'a wanda da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu a baya to da za su kafa hujja da shi wajen kin karɓar gaskiya da yi masa biyayya da kuma kin yi masa biyayya shi yasa Allah da kansa ce Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min nas Allah subhanahu wataala yana zabar manzanni daga cikin mutane kuma yana zabar manzanni daga cikin ne daga cikin mala'iku wanda zai dinga aiko su da wahayi an gane aiko manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam a wannan gaba idan guzurinsa ya kare an gane ko sai ya koma gurin matarsa sayyidatuna Khadija ya kara wani guzurin malaman tarihi suka ce wani lokaci a watan Ramadan wayannan watannin na musulunci dama da sunansa tun kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi sallam kowane da sunansa kawai kamar yadda yake a cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana ba da labari yace yana cikin kogan hira kawai sai mala'ika ya zo ya same shi da ya zo ya same shi ya zo ne ala suratihi almalakiyya akan surarsa ta me ta mala'ika yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iqra yi karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ana biqari ni ba makaranci ne ban iya karatu ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya karanta karatu baya iya ne baya iya rubuta Allah ya yi shi ne a irin yanayin mutanensa dama su mafi yawancin larabawa ko kuma ƙuraishawa a nan lokaci ba sa iya karatu ba sa iya ne rubutu a yanzu idan aka ce kai ga ka baka iya karatu baka iya rubutu wannan ƙasu ne a kanka, amma a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ne. yana daga cikin hikimomin haka saboda a kara zargin mai zargi kar ce shi ya rubuta Alƙur'ani da hannunsa shi sa Allah da ya tashi martani ne ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik baka iya karanta kowane irin rubutu wala takhutuhu bi yamini kuma baka iya rubuta shi a hannunka kun ga akwai hikima kuma Allah ya ce huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin shine wanda ya aiko da manzo a cikin mutane wanda suke ummiyai irinsa wanda ba sa iya rubutu ba sa iya karatu haka Allah subhanahu ta'ala ya aiko su hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa ni ban iya rubutu ba haka idan kuka duba a lokacin da za a yi sulhu da ƙuraishawa an gane ku sulhul hudaybiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina Ali akan ya rubuta sulhun yayi imla'i manzon Allah yana masa shibta yana gaya masa yana rubutawa yace hada ma salaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraish yace ka rubuta wannan shine abin da aka yi sulhu tsakanin quraishawa da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Quraysh suka ce su ba su yadda ba ta yaya za a rubuta Rasulullah inda sun yadda a rubuta Rasulullah a takaddar sulhu inda sun yadda Rasulullah ne me yasa ne rigima da ku mu da ma ba mu yadda Rasulullah bane sai dai a rubuta Muhammad ibn Abdullah hada ma salaha Muhammad ibn Abdullah Quraysh suka ce a cire Rasulullah manzo Allah ya ce wa sayyidina Ali ya cire sayyidina ali ya ce shi ba zai iya goge rasulullahi da hannunsa ba an gane ko ba wai baki yayi ba kan mu zo gabar yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a ce yaki baki yayi ba shi a iya fikiwunsa gani yake kamar ne kamar yayi laifi shi yasa a wannan gaba ta sayyidina ali radiyallahu anhu da bai goge rasulullah ba a ita ne abdullahi bin abbas yayi wa khawarij martani an gane ko a tuna yayi wa khawarij martani a wannan gaba an gane ta danne sayyidina ali zai ce a dinga goge amirul mu'mini kun san khawarij suna zargin wa sayyidina ali akan abubuwa suna cewa yayi laifi dan me zai ce a daina kiransa amirul mu'mini Abdullahi bin Abbas da suka gaya masa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a goge Rasulullah da Amirul Mu'minin da Rasulullah wane ne sama Rasulullah shine sama manzon Allah yake ce sayyidina Ali nuna mun gurin sayyidina Ali yace daga nan ne zuwa nan shine Rasulullah kaga manzon Allah baya iya karantawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa mai albarka ya share wannan kalmar ta Rasulullah a rubuce amma ne ba a zuciyar mutane an gane ko to kun ga wannan yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya ne baya iya karatu baya iya rubutu wanda kuma ne wannan shi yabo ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wannan yanayi a wannan shekara a shekarar da zai shiga ta 40 cikin haihuwarsa Allah subhanahu wataala ya aiko shi da mutane sai dai aiko manzon Allah sallallahu alaihi aka akai da mutane ya sha bamban da irin aikan da Allah subhanahu Ta'ala yake wa annabawan baya zuwa ga mutane ta wani bangare ya sha bamban a risala ta baya kowane annabi Allah yana aiko shi ne zuwa ga mutanensa su kaɗai iya kabilarsu da wanda suke gefansu haka duka ayoyin alƙur'ani suka nuna idan muka ɗauka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ila adi akahum huda adawa an aiko musu ɗan uwansu hudu annabi hudu cikin wa adawa dama Allah baya aiko annabi a cikin wata kabila an gane face a kabilansa wa ila samuda akahum salih samuda aka aiko musu dan uwansu ma salih wa ila madyana akahum shu'aiba madiyana garin madiyan aka aiko musu wa dan uwansu annabi shu'ai amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma arsalnaka illa kafatan lin nas basiran wa nadhira qul ya an-nas inni rasulullahi ilaikum jami'a duka mutane Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani bayahude ko ba nasare da zai fi wannan da awartawa ma damar bai yi imani da ni ba Allah subhanahu wataala ba zai taɓa masa afuwa ko ya gafarta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya fara kiran mutane da awarsa ta farko faɗin Allah subhanahu wataala wa anzir ashiratakal aqrabin Allah subhanahu wataala yana cewa kai wa danginka na kusa ne kai wa danginka na kusa wa'azi wa anzir ashiratakal aqrabin malaman da'awa suka ce haƙƙi na farko akan mai da'awa shine ya kira makusantansa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kira da ya kira makusantansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiran makusantansa ya kira matarsa ta imani da shi ya kira wanda suke kusa da shi wasu suka yi imani wasu ba su imani ba kamar irin su Abu Lahab ba su imani da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da da'awa a boye duk da yana fuskantar challenge manzo Allah a lokacin a da'awa ta Makka yana zama ne a gidan Arqam ibn al-Arqam ibn Abi al wanda shi wannan arkam ibn Abi al-Arqam dududu shekarar sa goma sha shida a wannan lokaci amma ya zamto gidansa dandali ne na da'awa wannan yana nuna mana cikin da zamu karanta da'awa ba wai a yawan shekaru take ba an gane ko manzala ya dau lokaci mai tsawo yana wannan da'awa a boye har sai da Allah subhanahu wataala ya bashi umarni yake cewa fasda bima tu'mar ka bayyana abin da aka umarce ka fasda bima tu'mar ka bayyana abin da aka umarce ka wa a'rid anil mushrikeen ka kauda kai daga dukkan cutarwa da mushrikai za su yi maka Allah subhanahu Ta'ala ya riga ya sani Wani ita ce sunnar da'awa duk lokacin da mutum ya fito zai yi kira zuwa ga gaskiya dole sai ya samu challenge akwai fada tsakanin karya da gaskiya har abada ba zai kare ba Allah ya ce wa kayi min nabi قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما so nawa daga cikin annabawa qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun aka kashe mabiyan su bayin Allah amma fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wallahi basirauni ba an gane ku basu mika wuya sun saki jiki ba wama da'ufu basirauni ba mastakanu basu mika wuya ba suka ci gaba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka ce ya bayyana da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen safa kamar yadda ya zo a cikin littafin muktasar siratun rasul na muhammad ibn abdulwahab wanda talhisi ne na asiyar al-maghazi na ibn Isha. ya kira mutane cewa sabaha wannan wata inkiya ce da mutane suke yi a wannan lokaci idan za a yi wani taro wanda yake karanta littattafan adab zai ga cewa khatibi tun lokacin jahiliya an zai hudu ba ana hawa kan ne ana hawa kan murtafa wani abu mai tudu an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutanansa yake cewa shin za ku gaggata ni idan na ce muku yanzu abokan gaba sun kwana da ku a yanzu suka ce za mu gaggata ka yace cin za ku gaggata ni idan na ce muku abokan gaba za su zo da yamma suka ce tunda muke ba mu taɓa riskakka da ƙarya ba za mu gaggata ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya musu yace ku anfusakum wa ahlikum nar ku tseratar da kanku da iyalinku daga wuta kalimat basita kalmomi ne kanana ba wasu masu zafi ba babu zagi babu cin mutunci a ciki a lokacin abi lahab ya fito cikin mutane ya zagi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kalmarsa da yake cewa tabban laka ya Muhammad kamar yadda wasu littafan siyar ɗin suka rawaitu kamar Allah wadare an gane aiko a lokacin Allah subhanahu wataala yana kishin annabinsa ya zamto an mayar masa martani da sura guda wanda aka kira ta da surat al-masad Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tab hannayen abu lahab ya taɗi ba a nufin hannaye na zahiri wanda suke hannun dama ko na hagu al'adar larabawa ce a wannan lokacin idan suna so su nuna asara ga mutum sai sai tabbata ya daka hannayenka sun taɓe ba wai hannaye ake nufi an gane ku kinaya ce wannan an gane tabbata ya da abin lahadu wata tab an aghna anhu wa ma kasa, Allah ya ce dukiyarsa da abin da ya tara na 'ya'ya ba za su yi masa amfani ba a ranar alkiyama tun a duniya akwai al'asharatul mubashirin bil janna ko ba haka ba mutum goma da aka yi wa bushara ba su kadai ba akwai sabban da manzo Allah ya yi wa bushara da aljanna to a duniya ma akwai wanda ake musu bushara da wuta a cikin sa akwai abi lahab yace sayasla naran zata lahab da sannu zai shiga wuta ma'abociya harshina ba shi kadai ba Allah yake cewa wa mar'atuhu shi da matarsa ummu jamil hammalatul hatab wadda take magulmaciya fi jidiha hablum min masad Allah subhanahu wataala yake cewa a ranar alkiyama za a sanya mata wata sarka ta kaba ta wutar jahannama malaman tarihi suka ce abinda yasa Allah subhanahu wataala zai canza mata da sarka wasu suka ce ta kasance tana da sarkar gwal ne ta rantse ta tsakko sarkar gwal din nan ta ce wallahi لأنفقنها Muhammadin wa محمد Ta ce والله كدن سرقن nan sai ta gabatar da shi gabaki daya akan nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam adawa tare da wa tare da sahabbansa wannan kun ga a takaice shine iya tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wahalhalu da ya sha a garin Makka wanda addini dole ka raba shi biyu akwai da'awa ta makka akwai da'awa ina ta madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusan shekara goma sha uku a ina a garin makka yana kira zuwa ga tauhidi gab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar madina a zai bar makka zuwa madina a lokacin aka farlanta masa sallah a lokacin da yayi ina yayi isra'i da mi'raj gab da zai bar ina garin makka to wannan shine mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune da su da irin society din da yake zaune da irin kalubalen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta wajen gyara wayannan mutanen duk da bamu tabo kadan daga ciki ba idan muka dauki da'awar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu koma akan mawdu'in bayan an yi shimfiɗa shine yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam biyayya alqur'ani mai girma da kuma hadisai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sun zo da yawa wanda suke nuni izuwa ga yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa biyayya wanda wannan biyayyar da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa biyayya ce ta wajibi ba wai ta zaɓa ba ba ka da zaɓi ba ka da ra'ayi a cikin yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam biyayya ba ka da ta cewa abu ne wanda ya zama wajibi la mahalata lahu ba da yanda za ka yi idan muka duba da'awar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta maka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fara da sahabbai wanda suke kaɗan ɗaya biyu uku hudu har izuwa ne har izuwa ne zamto sun zamto da yawa tun daga farkon da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta a yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya idan muka duba alƙur'ani akwai ayoyi da dama wanda Allah subhanahu wataala ya alakanta yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya da kuma yi masa biyayya ya zamto cewa ma babu wata biyayya ga Allah subhanahu wataala ba ta da amfani ma damar baka yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya ko shawa a lokacin da awar makka suna ikirarin cewa suna son Allah kuma suna yi wa Allah biyayya kafiri na shawa a wannan lokacin ya yadda fa akwai Allah subhanahu wataala wallahi alazimi sun fi kafiran yanzu tauhidi in ma tauhidi ta wannan bangaren kenan sun fi su saboda ne ko kuma kan nan da suke bautawa ai ba wai suna bauta musu bane dan wai su kora Allah subhanahu wataala ba haka bane sun yadda akwai Allah daga in ka tambaye sai su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kawai waidi ne ko kuma hanya ce tsakaninsu da ubangiji wai ba su da alaka ta direct tsakaninsu wa su da Allah dole sai da ne sai da sila haka suke faɗa kamar yanzu yanda zaka ga akwai sauran ɗariƙu da za a ce ba ka da alaƙa kai tsaye da Allah har sai ka bi ta ɓangaren wani sannan zai haɗa ka da ubangiji ko ya sanar ka da kai ubangiji bayan Allah ta wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wannan ayat ta sauka ne wani sa'adu ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya Allah ya manzon Allah a rabbuna qaribun fa jihi, shin ubangijin ma a kusa yake in za mu roƙe su sai mu dan yi shiru Allah kan Allah kan am ba'idun fa nunadihi ko a nesa yake dan za mu roƙe su sai mun kwalla don ya jiyo a lokacin shi a tunaninsa ubangiji irin siffan mutane sai da shi sai Allah ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka akaina kace a kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa addu'ar mi addu'a idan ya idan ya roke ni to tun a lokacin addu'ar makka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abu na farko da ya fara kira zuwa gare shi shine tauhidi idan muka duba ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga ya wajabta mana yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya cikin abin da ya yi mana daɗi da wanda bai mana ba. Aya ta farko a cikin Alƙur'ani, wanda Alƙur'ani shi ne almasdarul awwal. Ƙur'ani shi ne mataki na farko wajen shari'a ta addinin Musulunci, shi ne kankat mataki na farko. Sai dai ba a samu a ciki ba a tafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan abu ya shafi aqida zaka ga akwai ayoyi a cikin alqur'ani sannan akwai hadisai wanda suke sharhanta wannan ayoyin ko suke ƙara ƙarfafa su biyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqida ce aya ta farko Allah subhanahu wataala yana cewa man yuti'ir rasul faqad ata Allah man yuti'ir rasul duk wanda yi wa manzan Allah biyayya faqad ata Allah ya yi wa Allah subhanahu wata'ala ne biyayya wato anan malamai sai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya alaƙanta yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya da kuma me yi masa biyayya wato kamar karfar bene ce guda biyu babu yanda za a yi kafara ta sama dole sai kafara ne ta ƙasa sannan ka ta baka dama ka tafi me ka tafi ta sama wato kaga wannan aya sarahata ta fito tana bayyana mana cewa biyayyar Allah subhanahu wata'ala shine ka yi wa ka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam biyayya wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza duk wanda ya juya baya Allah kamar ya san za a juya baya akwai wanda ba za su yi ba yace duk wanda ya juya baya fama arsalnaka alaihim hafiza mu aiko ka ya zamto kana kiyaye su ka takura musu ka ce dole sai sun yi mai sai sun yi biyayya gare ka ba kaga tun ana Allah subhanahu wataala ya riga ya bayyana a wannan ayar akwai wanda ba za su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya an gane ko idan muka duba ta wani bangare wannan ayar Allah subhanahu wataala kamar siyaƙinta kamar jumla khabariya ce an ga jumla khabariya wanda suke karanta balaga sun san jumla khabariya sun san insha'iyya kamar labari Allah subhanahu wataala yake ba mu amma a cikin ta akwai me akwai umarni kamar Allah subhanahu wataala yana cewa idan za ku biyayya ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam biyayya shine kuma biyayya gawa shine kuma biyayya da Allah subhanahu wataala ko da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar kawai ya saukar a kan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa biyayya wallahi al'azimi ta ishe mu hujja wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin wanda yake saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yayi gargadi ga saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa cikin umarninsa Allah yana cewa fali azaril ladina yukhalifuna an amrihi alladina yukhalifuna an amrihi wanda suke saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fali eh, su shiga taitayin su fali azaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun ana tsoron kada wata fitina ta same su aw yusibahum azabin alim ko kuma wata azaba mai radadi ta same su a duk lokacin da abu ya zo na umarni ko na gargadi kar ka ɗauka wai da lokacin sahabbai kawai ake wallahi ba da lokacin kawai ake tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne tun daga lokacin su har zuwa ƙarshen duniya abinda za ka ɗauka kawai da kai ake ana cewa ya ayyuhal na amanu ka sa kanka a ciki sai ka ji umarni aka bayar ko hani A nan, wannan aya Allah subhanahu wataala ya yi woni an gane ko cewa duk wanda yake saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitina za ta iya samarsa ko kuma me azaba mai radadi akan wannan ayar mu dauki darasi akan abin da ya shafi yakin Uhud a iya wannan ayar karka kai yanzu wai ka ce ka saba. matsalar saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi alazim a lokacin da aka saba umarnin manzon Allah wallahi sai fitina ta faru na rantsi da Allah sai ta faru to kai a wannan karnin ma ina ga karnin da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan aka saba umarninsa a cikin abin da yake na shari'a me ya same su a lokacin yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yakin Uhud kun san yakin Uhud yana da alaƙa da yakin Badar saboda an ci galaba akan Qurayshawa a yakin Badar an kashe manya daga cikin an kama wasu suka shirya yakin Uhud a lokacin kafirai sun fi musulmi yawa a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sama da mutum 70 akan su hau dutsen Uhud ya ba su umarni yace kada ku sauko an ci galaba akan mu ko mu muka ci kada ku sauko manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ci gaba aka ci gaba da yaki nasara ta fara samuwa sahabbai suka dinga kashe arna duk da sun linka su yawa suka dinga kashe su har ya zanto wanda suke kan wannan dutse na Uhudu suna ganin guduwar mai ƙungiya ƙungiya ta arna suna gudu a guje sun ji wahala su ba su da wahalar gudu musulmi ne ya san an kashe shi ya yi imani aljannati baya gudu amma su a guje suka dinga ya da raƙuma makamai da abin da ya daugarci wannan wasu daga cikin wanda suka hawa wannan dutsen mutum saba'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su tsaya kawai wasu daga cikin su sai shaidan ya musu tasiri sai suke cewa me za mu tsaya a nan bayan yaƙi an gama sun an gudu to mu sauko mu yabi ganima shugaban da aka sa musu ya ce kun manta umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu amma ba su zo suka tako saboda saba wannan umarnin wallahi sai Allah ya canza nasara daga kan musulmi ta zamto me kafirai sun yi nasara amma ƙarshe me Allah ya ce dan ya jarabe su me dalilin rashin samun nasara a yakin Uhud shine saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin udu ba Allah ne ba su umarni su fita ba Allah ne ba su umarni Allah subhanahu wataala ya haikato mana haka cikin suratu al imran yace wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu ittahsunahum bi idni Allah ya cika muku sa. menene alƙawarin Allah da yawa mu'minai shine zai ba su nasara an gane ko inna lanansuru rusulana Allah ya ce lalle mu tabbas zamu bawa manzanninmu ne nasara da wanda suka imani da su ya ce ittahissunahum bi idni kuna ta kashe su kuna ta karar da su da izinin wa da izinin Allah hatta hatta ana lil ghaya hatta akwai matsala daga hatta da hatta idza fashiltu ba ku daina kashe su ba har sai da kuka ne fashiltum ya zamta kun samu rauni kanku ya rabu wa tanaza'atun fil amri kuka yi me kuka yi ja'in ja akan umarnin da manzon Allah ya bayar duka sahabbai ne suka yi ja'in ja akan umarnin manzon Allah ba duka bane wanda suka yi ma kadan ne amma sai Allah ne sai Allah ya hada abin saboda wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa saboda Allah zai bar wani fiqhu akan girman saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata na za'atun fil amri kuka yi ja'in ja an gane ko a cikin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa asaitum daga baya kuma kuka saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min dima a arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na nasara Allah ya riga ya nuna a farko Allah ya ce minkum may yuridu duniya daga cikinku akwai wanda me yake son duniya sune wanda suka dauko ganima suka ɗauko ibar ganima wa minkum man yuridu al-akhir daga cikin ku akwai wanda yake son lahira aljanna kenan sune wanda suka zauna Allah ya thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sannan Allah ya juyar da nasarar akan ku azamto ku akai nasara akan ku dan ya jarabe ku wa laqad afa ankum Allah sai yanke hukunci sai amma ya muku afuwa wallahu zu fadlin 'ala al lalle Allah ma abocin kari ne da falala akan mu'minai Allah ya hakaitu abin da ya faru da kuma fikihun da Allah subhanahu wataala yake so sahabbai da mu da zamu biyo bayan su mu gane na girman saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da hanyar yanzu akwai akwai masu zargi yanzu ka duba littattafan shiya kan yakin Uhud sai da nawa kuma ya gudu an yadda ya gudu amma mi ai Allah ya ce walaqad afa anku ankum banda kuma an ankum lafazi ne wanda yake mukhatab kuma na jama'a ko ma ne mutum yayi wa laqad afa anku Allah ya riga ya fi kai kuma sai an gane ko to wannan nasara wanda a lokacin addini zaka iya cewa bai yi karfi sosai ba saboda ai an yi yakin Uhud ne a shekara ta uku bayan tsakanin karshen ta uku zuwa ta hudu bayan me komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina amma ne Allah sai juyar da nasarar saboda girman saba umarnin wa saba umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi alaihi wa sallam kaga Allah sai zamto an bawa kafirai nasara saboda mu dauko izina akan saba umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam aya ta gaba ya zamto cewa duk wani abu da aka samu sabani shi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana komawa izuwa ga kamai da hukunci izuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikin abin da zai yi hukunci a kai ya zamto zuciyarka ba ta raya maka wani abu wanda za ka iya zargin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da laifi ba Allah subhanahu wa ta'ala ko da a yanzu karka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya a'a kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da hadisansa da duk hukuncin da yayi yana nan yanzu ka samu sabani tsakaninka da dan uwanka akan matsala ta addini ina za ku koma maganganun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima abinda Allah subhanahu wataala yake cewa fala ba haka abin yake ba wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su taba imani ba la yu'minuna wannan duka la fa wannan nafiyatul lil jins la yu'minuna ba za su taba imani ba hatta yuhakkimuka kun san la akwai nahiya akwai nahiya la nahiya cewa take kai kaza ita ma tana ta'addi da fi'il mudari la ta'kul la tada amma ba ta da istithna'i amma la nafiya tana da istithna'i kamar la hawla wala quwwata illa illa billah la ilaha illa Allah to anan la nafiya ba imani kwata kwata sai Allah ya kawo harafin istithna'i yace hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sun mai da kai mai hukunci cikin abin da suka sabu sabani tsakaninsu wayannan ayar da kafirai ake wallahi ba da kafirai ake ba da mushrikai ake wallahi ba da su ake ba da musulmai ake wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce sun mala ya jidu fi anfusihim harajan sannan idan suka mai da kai mai hukuncin wani shine mataki na farko akwai saura kada ya zamto a zuciyarsu sun samu wani takuruwa mimma qadaita cikin abin da kai hukunci wa yusallimu tasliman dole ne su mika wuya tasliman iya mi kawiya su mi kawiya iya mi kawiya maf'ulin bihi dole su mi kawiya wannan ayar farkon to malamai kamar imamu su da asbabun nuzul na imamu suidi ya kawo bayani akwai wata rana a garin madina wani abu da ya taba faruwa da wani maraya akan gona a tsakanin gonar abdullahi bin zubair ne in ban mantawa an gane ko da kuma shi wannan marayar gona abdullahi bin zubair a madina tana saman tudu ta wannan marayar tana ne tana ƙasa an gane ko to sai ya zanto shi abdullahi bin zubair sai ya fara bawa gonarsa ruwa sai ya saki ruwan ya zo gonarwa wannan maraya shi wannan maraya abin da ya masa sai ya kawo kara gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga da ya kawo kara yayi daidai ko bai yi daidai ba yayi daidai shine mataki ne mataki na farko cikin abin da aka samu ne aka samu sabani babban matsala ita ce ta biyu yadda din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Abdullah bin Zubair ya fara tun da ruwan ta gonarsa yake fara zuwa sannan ya saka wa maraya marayan na ashe hukuncin bai masa daidai ba sai ce dan kana da alaka da shi an kana bin akika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci wasu ma suna ganin shine saukar dalilin saukar wannan aya rabbi wa uminuna. la yu'minuna hatta muka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan ta qadayta wa yusallimu taslima wannan kaga akan mai da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mai hukunci ya zamto kuma me an mika wuya cikin abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya hukunta akwai nida da dama a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa muminai ya yi wa ne muminai yana kiransu zuwa ga yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya yana yekuwa yana shela amma suwa yake kira iya muminai kawai an gane akan me akan a tunatar da su mahimmancin yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya daga cikin wannan ayoyi Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani atiiu Allah ku yi wa Allah biyayya ya ayyuha allazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya da kuma majibantan lamurra a cikin ku gabanni. amma duka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam biyayya ba ta da wata ƙa'ida. amma yi wa shugabanni biyayya ana musu ne cikin idan sun ba Allah da manzonsa ko in sun ba abin da Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kai tsaye ka ce wai wani shugabana ne duk abin da ya zo zan masa biyayya saboda Allah ya ce ati'u Allah wa ati'u rasula ulil amri an gane ko ita biyayya Allah ga manzo wannan matsayinta daban biyayyar shugabanni ita ma ne matsayinta daban da sharaɗi biyayyar Allah da manzo ba ta da sharaɗi amma biyayyar shugabanni tana da me tana da sharaɗi shine sharaɗin ne in sun bi Allah subhanahu wataala shine ya kamata a yi musu biyayya idan muka rubuci wannan aya lafazin aqi'u Allah lafazi ne na umarni duk da malaman usul wato bangaren siliman kenan usulul fiqh sun bambance akwai eh, umarnin da ba na wajibi ba akwai mandu akwai kaza akwai kwaza, akwai na wuzo an gane ko duk da lafazin umarni a cikin ƙur'ani yana da yawa an gane akwai na fi'lul amri akwai na alaikum kutiba alaikum akwai lafazin kutiba kai afwan akwai ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum alaikum ma umarni an gane sai dai in ko koma gurin su malam mamur sai a gane na wuzub ne ko ba na wuzub ba to wannan umarnin da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal na amanu sai da ya kira me wai amfanin kira a ka'idar larabci me amfanin kira annida kamar a sai ka kawo hankalinka ana so a gaya maka ne wani abu mai mahimmanci yace Laha ku bi Allah wa atiur rasula sannan ku bi me ku bi Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga wannan ayar ita ma tana daidai da sauran ayoyi na baya wajen wajabcin yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya cikin abin da ya yi maka daɗi da kuma me da kuma abin da bai maka daɗi ba ko da a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo wani abu a cikin sahabbai amma wasu daga cikinsu a zuciyarsu su ji wannan abin bai musu ba amma ne akwai wani kaidi guda ɗaya shine yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a kowane irin lamari cikin abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da shi an gane ko kaga ita ma wannan ayar kira take zuwa ga mu'minai cikin yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya ayoyin da dama an gane ku wanda suke magana akan wajabcin yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa biyayya amma abin ya zamto wajibi za ta iya yi wa wani ya bi wajibinsa za ta iya wani ne wani ya sarayar da wajibinsa ya kibi idan wanda ya bi har ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fita wanda bai bi kuma ne tsakaninsa ne da ubangiji yanzu da muka ɗauko iya wayannan ayoyin da muka ga sai mu haɗa alaƙa da irin abin da yake faruwa a wannan lokaci an gane ko na abubuwa da dama wanda aka kirkira a cikin addini da kuma abubuwa da dama wanda wasu suna da asali daga cikin addini wasu kuma ne aslan ma ba su da asali a cikin addini kuma mu ɗauka mu duba mu ga irin mutane a wannan lokacin wanda suke ikirarin su musulmi ne iya abin da suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyayya da kuma saba masa da suke yi to duka wayannan ayoyin ba wai a iya wancan lokacin suke aiki ba har zuwa Allah subhanahu Ta'ala ya shashi alkiyamarsa wallahi wayannan ayoyin nan ayoyin suna aiki a yanzu duk da yanayi na society da inda ake ciki wannan ba uzuri ba ne. wajibi ne akan kowane musulmi ya zamto yayi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya farko malamai sun raba ayyuka zuwa gida nawa gida uku abu na farko idan aka ce abu kaza addini ne an gane ko yana buƙatar ka kawo nasu akan kasancewarsa ne addini idan ya tabbata addini to akwai mutaba'a menene mutaba ka yi shi a irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi shi ma koyi ne an gane ko akwai a cikin abin addini akwai wanda yake da lokaci in baka yi shi a lokacinsa ba da yiwu ba kamar misali azumi yana da lokaci babu yanda za a yanzu ka zo ka ce wai za ka yi azumin ramadan ina nufin azumin ramadan na wajibi babu yanda za a yanzu ka zo ka ce za ka yi shi sai dai in bashi ake bin ka kana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya sauki to shi ma ramuwa ce ba wai yana da wannan falalar ta ne ta Ramadan ba a wannan lokacin da za ka rama an gane ko to kaga cikin irin wannan dole ya zamto kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin abin da ya ididdige na ibada wanda yake da lokaci akwai abin da yake da kaifiya an gane ku yanayin da ake yin sa kamar misali yanzu eh, yanayin da ake yin ibada kamar misali ruku'u ko sujjada an gane ita ma ne tana buƙatar ka yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya a ne a wannan abubuwa akwai abin da yake da adadi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga iya adadinsa an gane maɗauki kamar zikiri akwai zikirin da yake da adadi akwai wanda me akwai wanda baya da adadi to shi wanda yake da adadin to yana da kyau wajibi ne akan ka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam biyayya a cikin me a cikin iya adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya iyakance yace me yace ga abin da zaka shi sa saboda mutaba'a da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya a lokacin sahabbai wanda daga su ne muke koyan addini babu wani abu da sabbai ya zanto suna aikatawa face suna da masaniyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aikata shi ko kuma ne ko kuma ya ba da umarni a aikata kamar yadda kowa ya sani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadarsa ko kuma ne ko aikinsa ko kuma wani abu da aka zo aka yi a gabansa ko a bayan idansa ya samu labari ya yanke hukunci a kan wannan abu ko kuma a siffanta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sa'id bin al-musayyib wato sahabbai su kansu suna tsoron su aikata abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai aikata suna tsantseni wallahi fiye da tsantsenin da muke a yanzu mu duba lokacin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda lokacin sayyidina Umar ah afwan lokacin sayyidina Abi Bakr Allah ya kara masa yadda an sami rikici da yawa akwai rigima ta wanda suka hana zakka wasu ma suka daina sallar an samu ridda kala kala wasu sun ce ba za su zakka ba wasu ma sallar suka ce ba za su ba an gane ko ga masu da'awar annabta da yawa an gane irin abu aswad al'anasi irin su musailamatul kazzab irin su saja da sauransu an shiga rikici a wannan lokacin ya zamto ana yaki ana ta kashe ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi saboda mu duba akan wannan kissar akan mutaba'a da kuma kin jinin sahabbai da suke wajen saba wa Allah sallallahu alaihi sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya ga ana kashe mai sahabbai mahaddata alkur'ani a wannan lokaci Ya zo ya kawo sayyidina Umar shawara akan me zai hana a haɗa alqur'ani a rubuta shi a mai da shi a guri ɗaya ya zamto duk abin da ya soka na alkur'ani kamar yanzu in ce izu sittin yana cikin guri ɗaya da ba a guri ɗaya yake ba akwai masu rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan yana da sura kaza wancan a haddace a kan sahabbai akwai shi a haddace amma a tare a guri daya mushaf wa'id babu alƙur'ani farko mai abu baka ya ce sayyidina umar yi wallahi ba zai taba aikata abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai aikata ba a ƙarshe sayidina umar bai gushe ba yana ta bayyana wa abu bakar maslahar yin hakan har sai da Allah subhanahu wataala ya gayanar da sayyidina Abubakar ya zamto ne ya zamto Allah ya bude masa girjinsa ya gane maslahar tattara alqur'ani guri guda bayan su tattauna suka zaɓi sai bin wanda sai da bin sabit abin da yasa aka zaɓe shi ya jagoranci kwamitin haɗa alqur'ani a wannan lokaci na farko zaid bin sabit sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu ya haddace alqur'ani abu na uku yana daga cikin marubuta ne alkur'ani abu na hudu yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi bita tsakanin mala'ika jibirin da manzan Allah bita ta ƙarshe, wanda ga ba a taɓa yi ba saboda mala'ika yana sakkowa da azumi su yi muraja'a tawa su yi muraja'a ta alkur'ani tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane shi yasa tukuri kaga ai ba bid'a bane Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi dawa da mala'ika jibril aka zabi zaid bin sabit ya jagoranci me ya jagoranci hada alqur'ani guri guda ba ba aya ɗaya za a kara ba ku duba ba ku gani ba harafi ɗaya za a goge ba ba wani wasali za a canza ba ba wata sura za a ɗauka a mai da ita ne gurin wata ba saboda tartibin suwar ɗin da kuke gani daga fatiha sai bukar sai ala imran sai nisa'i umarni ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amrun tawqifiyun umarni ne manzan Allah ya bayar an gane ku amma me zai bin sabit ya ce a matsayin sayyidina abubakar na khalifa shine wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya bada umarni umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yace wa zaid bin sabit a tatta qur'ani ne yace sai wallahi ba zai yi a farkon lamari yace ba zai ba wallahi me ya faru ba zaka da yace ta yaya zai aikata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba bai bada umarni aiki har ce musu wallahi da za ku umarce ni in cire wani dutse daga cikin duwatsun garin Madina da ya fi min sauƙi a kaina akan wannan aikin da kuka bani dutse fa jabal akwai matakan dutse ko akwai alhasa arramlu eh, yashi alhasa tsakwa hajar dutsen da za a iya jifa da shi akwai as babban dutse mulmulalle akwai aljabal katon dutse wanda ba zai ciri ba jabal uhud tunda ai a madina ake yace gwanda a bashi diga an gane haka yake nufi da abin cire wannan duwatsu wani dutse yake akan ya aikata me abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da umarni ba an gane ko to kun ga su kansu sahabbai suna ne suna tsantseni wajen mutaba'a wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga cikin sahabbai akwai hadisi da ya tabbata akan shafa akan kofi eh, wanda ya rawaito hadisin yake cewa da addini ra'ayi ne an gane ko da saman kufi a kasan kufi shi yafi dacewa da a shafe shi akan me akan samansa wato kaga addini sai ba ra'ayi bane ba wai ka kirkira abu bane ba wai son ka bane da abu dole sai ka yi wa sai ka biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gaba safiyanu Tsauri yana cewa duk lokacin da mutum ya aikata wani aiki to ya kamata ya tintintini kamar haka a cikin kwakwalwarsa abu na farko me asalin aiki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da shi ko ba shi ya zo da shi ba idan ka ci jarabawa akan haka an gane ko abu na biyu yaya ka aikata shi ka yi shi ne ko da abu addini ne to yanayin aikatawar dole sai ka yi wa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya an gane ko abu na uku sai ka tantabi zuciyarka ka gani dan watai wato ikhlasi ke kaga mataki na farko abu addini ne sannan sai mutaba'a sannan sai me sai ikhlasi kuma addini addinin musulunci manzala sallallahu alaihi wasallam bai yi wafati ba har sai da ya bayyana komai na cikin addinin musulunci daidai da gurin ƙazanta da za ka shiga ban ɗaki sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya maka shi ma wallahi wajibi ne sai kai wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya a wajen shiga ban ɗaki wato akwai abubuwa kulliyat manyan abubuwa duk lokacin da ka ga. a abu ana ɗaukar ƙanana wato an gama da manya banza Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bayyana komai shiga ban daki zama mazin kai kwanciya ma sai da aka gaya ma da wani bari zaka kwanta ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana to dan haka dole ne ya zamto me. dole ne ya zamto ka masa biyayya a dukkan wayannan abubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane babi na addini wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ɗan uwa ita ce ginshikin addini ita ce kuma ɗaukaka ta al'umma addinin musulunci rashin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi Sallam shi yake jawo fushi na Allah subhanahu wataala akan mutumin da yake biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ko kuma ne akan society din da waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye gabaki daya illar saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai akan wanda kawai ya saba wa manzon Allah bane a'a ya shafi kowa da kowa an gane ko ya shafi kowa da kowa kamar yanda zuciyarmu ta kai rabin rabin ba za a lissafa ta ta sahabbai ba a lokacin da aka yakin Uhud akwai su sayyidina Abubakar akwai su sayyidina Usman, amma masifar saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu suka yi ita ta ja ya zamto kowa sai da ya sha wahala a wannan lokaci duk da dai cewa ba kowa da kowa ne ya saba umarni na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wannan abin da ya shafi ayoyi kenan da dama wanda suke magana akan yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya akwai hadisai da dama wanda aka rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da umarni wa sahabbai da kuma wayanda za su zo bayan su akan wajabcin yi masa biyayya cikin abin da ya faɗa ko ya ba da umarni hadisai da dama sun zo suna magana akan yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ya faɗa a cikin wani hadisinsa cewa farko babu wani bai Yahude ko Banasari wanda zai ji wannan da'awar wato da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma damar bai mata biyayya ba Allah subhanahu wataala ba zai taba karɓar wani kuziri daga wajensa ba ko kuma wani abu da ya aikata Allah subhanahu wataala ba zai karɓa ba wato kaga wannan yana nuna mana cewa dole a matsayin wanda suka ahlul kitab an gane yahudu da nasara wanda suna da littafi a hannunsu a lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam risalar su ta yi ne ta yi expire dole sai sun yi wa ma sai sun yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa biyayya cikin abin da Allah sallallahu alaihi wa ya zo musu da shi wanda wannan shine tsiran su duniya da kuma ne duniya da lahira ah, gaba ta biyu ah, duk da lokaci ya riga ya za kuma na mahmud yawa gaba ta biyu a cikin abin da zan faɗa ne dangane da abin da ya shafi soyayya ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ga muka ɗauki mahabba mahabba ibada ce so ba so ibada ne an gane ko so ibada ne yana da jeji yana da komi yana da iyaka dala an gane ko manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallam a lokacin da aka aiko su qurayshawa suna son sa an gane ko suna son sa to sai Allah subhanahu wataala ya alakanta amma ba su masa biyayya ba sai ya alakanta biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da son sa idan kana son sa ba wai so a zuciya da baki ba a'a me zai nuna kana son sa shine kai masa biyayya wallahi alazim babu so ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan me idan ba ya masa biyayya ba yasa wani mai waka yana cewa innal muhibba liman yuhibbu muti'u wanda yake son wani ai dole ya masa me dole ya masa biyayya a lokacin kamar yadda ake faɗa yanzu zaka ga Qurayshawa sun ce suna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ne ba za su bi me ba za su bi shi ba kuma suna son wa Allah da mun sai sai suna son Allah sai Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum aka ce kul ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah idan kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni wato su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku me zunubanku wato kaga a wannan ayar tana nuna san Allah shine yiwa wa yiwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam biyayya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a wannan gaba a wani hadisin sa an rawaito hadisi sayyidina Umar ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi ina son ka fiye da kowa amma ban da ni ban da kaina wato na fi son kaina fiye da wa. fiye da ta manzo sallallahu alaihi wasallam ce sai da na'umar baka imani an gane ku baka yi ne baka yi imani ba har yanzu akwai saura baya nufin kwata-kwata ba baya da imani an gane akwai hadisai da yawa wanda za an ce bai yi imani ba wani lokacin ba wai kore imanin kawai ake gabaki ɗaya ba an gane ko imanin bai cika ba daga baya sai na umar ya ce yanzu na fi son ka a kan kowa har a karan kaina sai ya ce yanzu kai imani ya umar wato kaga san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibadat an gane ku wanda tana ɗaya daga cikin mi daga cikin shika-shikan da za su sa imanin ka su cika soyayya ta gaskiya an gane ku hadisi ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku baya cika hatta a kona ahabba ilaihi ilaihi. sai na zamto ni na fi soyuwa a kansa min waladihi fiye da me ‘ya'yansa, kalmar walad yaro guda ɗaya, amma a larabci ana amfani da ita wajen jam'i ‘ya'ya, an gane ko? Min waladihi fiye da ‘ya'yansa, wa walidihi fiye da mahaifansa kuma wannan si ajma'i da kuma mutane mutane baki daya wato so na gaskiya an gane ku shine san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi a yi masa kenan sai sa kuka duba riyadus salihin akwai ababu tauba ko wani balaraban ƙauye. yazo yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ya Muhammad ya Muhammad manzo Allah ya faɗa da sauti mai girma irin nasa ce ha'u um, gani nan me ya faru sai balaraban kawai yake cewa eh, mutum ne yake son mutane amma bai riske shi ba mai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai ce masa almar'u ma man ahabba ilai yawmal qiyam mutum yana tare da wanda yake so a ranar alqiyama abin da yasa na kawo wannan hadisi mahabba idan kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so na zuciya na hakika zaka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba zaka kasance ba zaka kasance tare da shi amma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sharadi an gane ku ba wai ne ba wai a iya baki bane dole akwai ne akwai aiki wani aiki ne wanda zai karfafa maka so ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zamto me yi masa biyayya an gane ko yi masa me yi masa biyayya ko da za ka cika gidan rediyo an gane ko da jaridu da ko'ina kana faɗar kana son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to wallahi ka yi rabi ko ka ɗauka so ɗaya bisa uku yi masa biyayya shi ne shi ne babban so ga manzan Allah sallallahu ta'ala Alaihi wasallam sai sa idan muka duba rayuwa ta sahabbai za mu ga cewa sun zaɓi ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da me fiye da ransu an gane ko ko da misali eh, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikinsu suna faddala buƙatar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da me fiye da buƙatarsu yanzu mu duba a waka mata ka'ab bin zuhair ka'ab bin zuhair me yace ka'ab bin zuhair yake cewa da mahaifana da mutunci na wa irdi li irdi muhammadin yace wallahi zan ba da su wajen kare mutuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a matsayin sanawa na sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk rayuwar sahabbai rayuwa ce cike da ƙauna an gane ku? cike da ƙauna wa junansu kuma cike da ƙauna ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam soyayya ba ta cika face ka faddala buƙatar wanda kake so fiye da taka ko ta wani ne ko ta wani makocinka ko ta wani Haka uwanka haka sahabbai zamto suna ɗabbaka wannan soyayya su kuma faddala buƙatar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yi masa biyayya a kan kowane irin lamari nasu baki ɗaya kun ga muhabba ibadat, tana da guri tana da ne, tana da ne, tana da iyaka so ko tsakaninmu na tsakaninmu na uwa musulmi za ka so mutum ne da ne saboda saboda ya bi Allah subhanahu wa ta’ala. har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan ka ce mutum mutum yace yana son mutum shi ma zai mayan masa da martani yace kai ma ina son ka saboda Allah da ka so ni dan shi kaga ya zama ne ibada kenan soyayya to yin soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin shikinta shine mutaba'a a yanzu a wannan lokacin sai zamto faɗa a baki shi mutane ko a rubuta a liƙa ko a sa a jiki shi mutane suna ganin shi ne makura na soyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda sahabbai ba haka suka yi wanda suka biyo bayansu ne ba haka suka yi ba an gane wanda suka ƙara biyo bayansu ne ba haka suka yi ba mutaba'a da kuma so a zuciya shine abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya umarce mu da mu yi masa kuma mu yi wa me mu yi wa junan mu yi wa junan mu musulmi irin wannan soyayya duk da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta faddala kowace irin soyayya sai ka so shi fiye da kanka me ake nufi ka so shi fiye da kanka a'a zaka iya cintuwa. an gane ko zaka iya cutuwa saboda me kare muradi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam za a iya kashe ka saboda kariya wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam za ka iya shiga cikin yanayi saboda kare manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan an taba shi ko an taba addini ya zamto ka fito ka bada kariya wannan ita ce soyayya ta gaskiya an taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka fito ka bashi kariya da usulubi wanda ya dace an ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a da da yanzu ka fito ne ka bashi kariya da usulubi wanda ya dace an gane ko ba da makami ba ba da zage-zage ba ba da ihu ba ba da abin da zai sha rigima ko ya danganci irin wayannan abubuwa wato kaga soyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani wajibi ne daga cikin wajibai amma wannan wajibin yana cika ne ta hanyar yi masa ne yi masa biyayya cikin abin da ya baka umarni ka hannu kuma cikin me abin da ya baka hannu faɗi a baki ko a zuciya baya isa ga soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ɗabbaka abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo maka da shi kuma so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine so ga Allah subhanahu wa ta'ala rashin so ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka ce kana san Allah subhanahu ta'ala. wannan ba soyayya bace ta gaskiya ba soyayya bace wanda Allah subhanahu ta'ala zai baka lada a kansa dan wa karshe saboda kuratuwar lokaci eh, wannan maudu'i maudu'i ne wanda yake da girma wanda kamar yadda na bada uzuri a farko wallahi ba abin da na duba a ciki ko ɗaya a wannan gaba kusan ma da shimfiɗa zan yi kafin sati mai zuwa iyakaci abin da nake hararowa wanda a gurin neman karatu la Allah ko buɗe littafi kaɗan gano wani abu ya faɗo mu shi na faɗa eh, ina ba ‘yan uwa haƙuri da wannan kalmomi insha Allah wannan maudu'in za a sake jaddada shi min jadi an gane ko za a samu lokaci duk da lakta ta gaban malam Mahmud ya ce ba akan wannan bane Eh, za a ƙara jaddada shi ya zamto an yi abin a tsare an gane ko ba kamar yadda na zo yanzu na danga hauragiya da abubuwa ba ina fatan abin da na faɗa daidai Allah ya mana muwafaqa muwafaqa ce ta ubangiji abin da na yi kuskure da dalilin da sun Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh